من ظلم وليدع ربه الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الجمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ثم أما بعد يوم مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara ma Allah godiya maɗaukakin sarki da ya ba mu ikon sake haɗuwa a wannan masallacin juma'a mai albarka domin mu ci gaba da karatu a cikin littafin Allah mai tsarki jama'a in ba a manta ba yau ana sha tara ga watan jimalar ula watan musulunci na biyar wato hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa wannan shekara 1443 wanda ya yi da yau 24 eh 25 ko 24 24 ga watan goma sha biyu miladiya haihuwa annabi Isa alaihi salatu wassalam shekara 2021 muna roƙon Allah maɗaukakin sarki mu jagoranci a cikin wannan karatu karatun da ya gabata jama'a mun kwana ƙarshen sotul furqan yau kuma za mu buɗe farkon sotul sotul shu'ara insha Allah Allah muna roƙonka da sunayenka darajar wannan sura za mu shiga albarka wannan sura Allah ka biya bukatun mu alkhairi Allah duk abin da ke cikin tuwo ƙuriya ubangiji Allah ka magance mana shi ya Allah ka mana ƙarshen matsalolin ƙasar ya Allah Allah na roƙa da sunayenka ya Allah darajar wannan sura wannan tashin hankali cikin kasan mu ubangiji Allah ka yaye mana shi a yan uwa musulmi sotu shu'ara da makiyya ana kira wannan suna sotu shu'ara wato abin da aka kuma shu'ara mawaka mawaka su ne shu'ara abin da sa aka kira wannan sura haka nan saboda Allah ya ambace can karshen sura inda Allah ta'ala ya ce wa shu'ara yattabi'uhumul gawun su mawaka masu biyar su halaka kuka biyar su duk wanda ka yana bin mawaki halakake na sai Allah ya ce alam tara ka gani ba annahum cewa su mawaka fi kulli wadin cikin kowane rahi yahimun suna ɗaimuwa suna imana ko suwa wani kazahi ci mutuncin wani wata magana wadda aka yaga wani ba ku gani haka na, jama'a ko ba hakan na ba to shi yasa malamai suka ce duk wanda kaga yana bin mawaki halakake na ma'ana in zan duk inda mawaƙi ya duniya kana tare da shi kai mai wacin kuɗi kana buƙatar ta cikin harkokinka to kai halaka kenan musamman mawaƙan da suke su suna kutsa ma kowane irin ruwahi na ɓanna sai Allah ya ce illal ladina amanu sai mawaƙan da adda imani irin su Hassan bin Sabu irin su Abdullah bin Rawa irin su Ka'ab bin Zuhair mawaƙan da adda imani na gaske su kan ba su Allah ya daidai su kenan ko yanzu akwai mawaƙa na gaske wayanda su waƙoƙin su babu Allah cikin babu kuɗi babu waƙa su waɗannan ba su cikin wanda a halaka ku jama'a ubangiji Allah ya kare ku to wannan sura an kira su ta shu'ara makiyya an saukar da ita gabanin hijira tun gabanin hijira aka saukar da ita manzon Allah yana makka aka saukar da sura shu'ara yace hiya mi'atani wa sab'un wa ishruna aya tana da ayoyi ɗari biyu da ishirin da bakwai wa mawdu'uha ra'isi abinda addarasin wannan sura topic jagoran darasin wannan sura shine sikatul rusul billahi rabbih amincewar da manzon su kawo ubangijin su Allah ya sa su aiki sun yarda da aikin sun doka duk abinda ka samu su sai sun yi sun amince duk abinda ka samu kamar yanzu a saka aiki kirki wallahi aikin gane bai gidan sani wallahi duk abin da ka samu da na yi shi to su mazai sun amince wa Allah ubangijinsu fa khawful fitnati jin tsoron shiga fitina layan na rusula min tablighi bai hana su manzanni isa da saukon Allah jin tsoron za a kashe su ko za a buge su bai hana musu zuwa sai su faɗi abin da Allah ya faɗi wa izharu da'awati illa da kuma bayanar da wato kira zuwa ga Allah madaukakin sarki duk wata tana za su shiga suna faɗi shi yasa kun ga annabi nuhu alaihi salatu wassalam ya ce wa'azi a bashi kashi a duke sai a duka ya mutu a kai shi a yi kuma bai hana in yi farfaɗo kuma gobe ya sake koma. saboda shi aiki in Allah ya saka shi to fa baka da wata dubara sai ka yi shi kuma ina fata mun gane maganar saboda ka shi yasa annabawa sun yi kowa shiga jarabawa wallahi malam annaba sun kowa shiga jaraba shi yasa da su saboda su an faɗa musu kuma an gwada musu abinda aka kuma su to su ko aikin da an kaza sai ya cika akwai wanda aka kashewa an kashe da yawa annabawa saboda da sakon Allah sun mutu sun bar duniya sannan duk wanda ya ɗauko hanyar su su ko aiki ya samu duk wanda ya ɗauko aikin annabawa ya yi zai yi to ko ba a yi abinda abin da an kawo annabawa ba to sai a yi mai ƙane ne shi yasa aka ce su annabawa jin tsoron suna bai hana su isar da sakon Allah aikin nan da Allah ya so isar da shi Allah ba babu ikon gane yace ruya an ruwaitu anna baha cewa su suratu baha wa tawasil da kuma suwa da aka cewa basimim da basim min alwahi Musa alaihi salam kuma daga cikin alluna annabi Musa alaihi salatu wassalam sunayen alluna annabi Musa ne su waɗannan kalmomin shi yasa ga wato akwai hikima na Allah wurin kawo waɗannan haruffa farkon sururi amma mu da yawan ba mu gane ba. malamai suka ce littafin su gabata ba a taɓa samun inda aka irin wannan abbreviation sai a faɗi wasu kalmomi amma suna kunshe da wasu ma'anoni ba kowa ya san su ba yanzu kaga Allah madaukakin sarki sai ya bude sura ya ce bismillahir rahmanir rahim da simim ko bismillahir rahmanir rahim قاسم akwai kira'a da za a game su a ce mim sai a haɗe su wata kira'a kuma sai a ce mim ko daban-daban za a faɗi to me ma'ana wa'annan harufa guda uku da tsa'un da sinin da mimun ne yake cewa sayyidina ali radiyallahu anhu ya ruwaito lamma na da tasim lokacin da aka saukar da wannan su wayannan harufa guda uku qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yayi magana manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam yace abinda ba'un kanihi shi ba'un yana duru saina duru saina a dujin duru sinin wanda Allah ka magana wanda annabi Musa ka magana da Allah ta shine ma'anar ba'un shi kuma sinun al-iskandariya wani birni daga cikin kasan masar ake nashi iskandariya shi kuma mim makka shine basimim sannan wani kauli na biyu aka ce shi ta'un ma'ana shi tsaiba tsaiba madina shi ne tsaiba inda kabarin manzon Allah yake a can yanzu sin shi kuma baitul muqaddas baitul maqdis ko baitul muqaddas ana cewa haka shi kuma mim ya yani makka sannan kauli na uku aka ce shi ta shajar tuba wato wata itaciya da a cikin abin da aka ce ma ita aka ce ma ba Wasin shi kuma sidratul muntaha ofis din mala'ika jibril inda yake can sidratul muntaha inda ha jannatul ma'awa ne ma'anar sin wal mim muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kun ji fasarar suka yi sannan shi ko wata magana wasu malamai suka ce da aka ce tsasimim yace annahu qasamun aqsama Allahu bihi rantsuwa ce wadda Allah ya yi kuma Allah ce billahi allazi la ilaha illa huwa shine wasu malamai suka dauka rantsuwa ne Allah kai shi yasa yake qasimim kaga wani yare na wanda kowa bai sani ba in ba Allah ya bayyana shi kan shine wasu malamai suka ce kai waɗanda haruffa fa Allahu a'lam bi muradihi bi zalik hakikanin su dai fassarar su ta hakikani Allah da sani wani sirri na wanda Allah madaukakin sarki ya saka shi a kuma da suka ce sunayen qur'ani ne qasim ismun min asma'il qur'an kuma da suka ce qasim ismun min asma'illah suna daga cikin sunayen Allah amma malam gumi Allah shi masa rahama anan yace Allahu a'lam bi muradihi bi zalik Allah shi ne mafi sani hakikanin abin da yake ne da wa'annan harufa su kansu larabawa masu kuli da larabci da balaga da sauran sun wa'annan harufa sun rikita su sun kasa sanin me suke magana a na Allah maɗaukacin sarki ce tilka ayatul kitabi waɗancan ayoyi na littafin Allah ayoyi na ƙwa'ani ma'ana kama yanzu an bude sura to ayoyin da aka kan gaba kama an nuna su aka ce waɗancan shi na an ma'anar tilka waɗancan ayatul kitabi ayoyi na littafin ƙwa'ani al-mubin ko wanda ke bayyana gaskiya daga barin ƙarya ma'ana al-muzhir al-haqqan bil batil qur'ani ayoyi wato na qur'ani wato bayyana ƙarya da gaskiya duk wanda ke bin qur'ani zai gane ina gaskiya take ba zai gane ina ƙarya take jama'a shi yasa qur'ani duk wanda ya rike shi ya tsira kuma wanda ya take kuma jama'a wallahi ya take abin da a gaskiya Allah ka ba mu ikon gane gaba sai Allah madaukakin sarki ya ce لعلك باقع نفسك ألا يكونوا Allah madaukakin sarki ya ce la'allaka ya Muhammad tana yiwuwa kai ya kai manzon Allah ba fi unna saka mai kashe kanka ne kana kashe kanka qatiluha shafaqatan kana mai kashe kanka saboda tausayi wato akan musulunta waɗannan mutane fa taqtasu shay'an min risalati sai ka boye sai ka takaita wani abu na sabon da aka ba aw ma umirta bi tablighi kuma abin da aka umarce ka da isar da shi sai ka takaita shi Allah ya kunu mu'minin saboda waɗannan mutane ba su imani ba wato annabi sallallahu alaihi ya da kwadayi akan manyan manyan manyan maka su imani kuma wallahi jama'a yana da gaskiya ce domin duk in ka iske jama'a in kana son ka tunasa akan su manyan su za ka kama to su waɗannan zigazigan makka na su an rike da makka duka su an shugabancin da duka duk wani talaka ka kashe su yake to suna annabi ka kokarin waɗanda ya ga ya kama su musulunta to shi ka kullum yana damuwa yana bin hanyoyi daban-daban har wata rana ga shi makaho ya zo mai yana allin limin ma allamaka Allah ya rasulullah ka sanar da ni abinda Allah ya sanar da kai ya manzon Allah shi ko Allah yana fama da waɗannan manyan yana gwada musu ga abinda a musulunci su musulunta alheri na cikin musulunci suna kiyawa sai ga makaho ya tafi sai ya kaɗe manzon Allah bisa da abinda ya ubayi sai manzon Allah ya ɓata ya juya sai Allah ya zarge shi duk saboda waɗannan mutanen su waɗannan mutanen suka zo suka ce to in ka son mu zama tare da kai sai ka koyi talakawan da a tare da kai kore su mu zama zama tare da kai Allah sai ne faɗa yace wala tudul alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha kada ka kori waɗanda suke bauta wa ubangiji tare da kai dare da rana kada ka kore su mana waɗancan kai da mutum su ina Allah ka cewa la'allaka baqi'un nafs kai kana mun sun ka kashe kanka halaka rayuwarka Allah ya kunu mu idan musu imani ba wa'annan mutane ka kyala su yi tabbatun su shari'a ta Allah ce amma ka bar kokarin halakan ka manzo Allah sai ya ce kafa kwana saboda waɗannan mutane wallahi jama'a kun san wato duk wanda aka ce jagoran mutane kake in dai na kore kake kana tausayin mutane yanzu ba ganin ko gidanka da ka wani yawo ya haka kuka sai ka tashi kwana da idanunka saboda kai jagoran su ne to saboda ka shi ma manzo Allah yana son duk al'umma ga tashi kowa ya musulunta kowa ya shiga aljanna ka annabi ka so saboda ka lokacin manzo Allah ya wahala kware game da waɗannan mutanen ko basu musulunta ba da yawan su basu musulunta ba shi yasa Allah ta'ala ya ce la'allaka basi'un nafsaka Allah ya kunu mu'minin ay la tuhlik nafsaka بكتمان شيء من خوف أن ko minka. أو يثيروا fitna. yace kada ka halaka rayuwarka ma'ana ta ya ɓoye wani abu don jin tsoron su gudu an yanfiru minka su gudu ga barinka ko kuma su da fitina wa hada mislu qawlihi wannan yayi kama da fadar Allah madaukakin sarki da yace ya ayyuhar rusulu balligh ma ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik ya kai wannan annabi ka isar da abin da aka sauka maka daga wurin ubangijinka wa in lam taf'al in baka yi ba mana in baka isar da abin da aka aiko ka ba amma ballaka risalatu baka isar sakon Allah ba wallahu ya ya'timuka minan nas Allah zai ma kariya daga sharrin mutane ba za su iya kashe ka ba inna Allah la yahdi al-qawm al-fasiqin lalle Allah bai shaida mutane kafirai wannan aya sun Allah ya saukar da ita lokacin da ya saukar da ita masu gadin manzon Allah ta sai ya sallame su shi ku tayi Allah ya ce min zai kare daga sharrin mutane ba za a taɓa ni ba na sallame ku ta tayi شين الله ودوك تفرك إن شاء ننزل عليهم من السماء آية إن نحن ننزل عليهم من السماء آية فظلت فظلت أعناقهم لا خاضعين كنا جماعة إذا الله سمع إيمان يا خير ذي kenan su wa'anda manzo Allah ka doge dogewa kan su imani Allah ya ce ka kyale su ka kala kanka saboda su in muka ga dama inna sha'a idan muka so nunazzil alaihim aya za mu saukan musu da aya minas sama'i daga sama aya nan da su tilasta su dole dole su imani fa zallat a anaqum sai wayan su su yini kowa wuya ne shi yini laha ga wannan aya khadin ina mai dukawa gare ta kowa na wallahi dole saboda in Allah ya ga dama sai sa kowa shi imani jama inda mutum za ka ga wani bi ciwon ciki ɗaya kamar da dare har sa haifa kai fara ko shi wata ayata daban sai ka tunani Allah ni ne Allah ya san ya gwada ma kai ba kowa kake ba wallahi malam wata ciwon kai ɗaya dame ka ya dame ka kana ka kwana wata rana babu ciwon ka babu komi ɗaya wani abu ya to zuci ka ya dame ka ya hana ma kwana to bale su nan ya ce yace mahufa mu saukar da aya ne ban tsoro fauƙa ruhu su su kamar mu ɗauki ƙaton dutse sama kawunan su yanzu jama'a Allah ya ɗauki ɓaɓɓakin dutse ya kawo sama argungu ya ce kowa wallahi kowa na kama kai kawo kowa na imani saboda gudun kai ya fada mai halaka su, saboda Allah ya ce ka bar su mu mun muka ga dama mutum na imani ko dan dole wallahi saboda kai ka kama kanka ɗaya yi ta abin da an kafa wa'anda suka bi ka rike su yi ta yi da su su kuwa sun ka bi ka bi daga kyale su to jama'a kun san rayuwa ta Allah ya sifanta annabi azizun alaihi ma alaikum harisun alaikum shi manzo Allah fa dai shi kai kowa shi shigo dai shigo da a cikin tare annabi na ta kokari amma Allah ya ce ka basu wallahi in ga dama wallahi muna samu tun dole ya duka Allah ya ba mu ikon gane gaba sai Allah madaukakin sarki ya ce وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا إلا كانوا عنه معرضين الله تعالى يتسوى أن كافرين دباب إيماني وما يأتيهم من آية من ذكر wato wani ambato ko wani hukunci ba zai zo musu ba minar rahman daga Allah mai rahama Allah ya saukar da wani hukunci dalala ala annal hukuma innama ya ati li shafaqa wannan ya ga cewa duk wani hukunci ga ya sauko daga sama dalili ne akan cewa yana zuwa da tausayi war rahmat da rahma lahum gare su duk hukuncin da kaga Allah ya sauko daga sama wallahi saboda rahma ne ko da kaga an saukar da hukunci a yanke hannu wanda wanda ya saka rahma ne wallahi jama'a ko da kaga hukunci ya sauko idan mutum ya zina da aure a kashe shi a jihin shi rahma ne jama'a ina fata mun gane magana don mi don saboda in an baka da laihinka kan mutu da shi sai ka shiga sai ka shiga wuta yanzu ku dubi misalin matan da ta ta tuba ga zina ta ce ya rasulullahi na yi zina kuma ina ina ciki da kan ta hodi annabi ya so ina yan uwan suka ce ga mu manzo Allah ya ce a tare ita a kula da ita sai ta haihu a dawo da ita an ka tare da ita ta haihu an ka dawo da ita ga yaro annabi ya ce a tare da ita kuma sai ta yayi an ka ita kuma ta yayi ta sake dawo a kuma wallahi malamai suka ce abinda manzon Allah ka nihi in tattaye tabbaci tattaye ta kuma ma Allah shikenan ta ta yi fure amma saboda ƙarfin imanin da a da gare cewa ba ta dagawa ta to ai mata wannan haddi wallahi matan ta to aka yi mata haddi manzon Allah ya shiga gaba ya mata sallah sai mun sayi na abarci ya rasulullah atusalli alaiha wa qad zanat ya manzon Allah karimar sallah a halin na ta yi an kashe ta fasika ce fa ya rasulullah sai manzon Allah ya ce laqad tabat tawbatan law kutimat baina sab'ina min ahli madina law fi'atuhu shi wallahi ta yi tuba ta gaskiya larda da Allah ya bata da tuba da ta yi ga laifin zina da arba mutum saba'in larda cikin ganin ya shi shiga aljanna ka dibi ladan mutum guda a ce in arba mutum saba'in so ya shiga aljanna ka sa wannan ba karmi na yace a ce mutum ya yi kyautar rayuwa sai ga Allah saboda Allah ɗaya kashe shi to kaga duk hukuncin da aka so ka suwa rahama ne ga mutane wallahi jama'a amma mutane ba ku gane wasu ganin suke kai wallahi wanga wanga abu yayi tsauri kwaye daga alhali duk wani hukunci da kaji an ka sauka suwa daga sama rahama ne gare mu da kasa ganewa na abu jama'a shi yasa kana ganin wasu suna ganin cewa ya za a yi a ce hukunci kaza ya yi tsauri a ce mutum nan iyaka ce dubu ishirin da bai a ce a yanke mai hannu halin hannun mutum bai dubu ishirin da bai daraja ba ka ji tunanin wasu mutane to ai sannan ake a hana fata ai dan yanzu kaga mutum ya saka wanda ya saka dubu ishirin da biyar an haƙi shi gobe na shan sata dubu hamsin to kaga wani kiyo sai ya wuce hakan. to amma idan an ɗin mutum an ɗin hannun mutum saboda ya kwashe ya kwashe dubu ishirin da biyar to wani gobe ko naira goma ya gani bai ɗauka ƙwarai da gaske yanzu ba a ganin zamanin manzan Allah sama mutum na ka zuwa shi aje mutum buhun gari kofar gida na ya saya sai sai mai gidan nan saya ta wa ya fito su ba ya ga buhun gari kofar gida na aje mai ya fi shina an ka aje saboda a lokacin hukunci a kai zamanin manzo Allah in kai sata hukunci za a yi to amma yanzu bai zan ba hukunci ba da ranar yake sai ka aje mashi ɗin ka shiga gida ka to a ɗauke shi saboda ni saboda sun san ba a kofi mutum ganin ko an kan mai ba a komi illa turanci ke za yi to kaga in ka diba kenan saukar da wannan hukunci ya zama rahama ga al'umma ke shine Allah madaukakin sarki ya ce wa ma atihim min dhikrin min ar-rahman illa ka muhdathin wato Allah bai taɓa saukar da wani hukunci daga sama ba muhdathin wanda a sabo illa kanu anhum muridin fa suka suna bijiri wannan hukunci sai su kauda kai ba su yadda suna ganin su gaskiya bai dace da su ba ba su yi sai su bijiri ubangiji Allah ya kare gaba sai Allah ta'ala ya ce فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون Allah ta'ala yace faqad kadzabu bi shay'ika sun karyata Qur'ani ma'ana sun karyata hukuncin da Allah ya saukar a cikin Al-Qur'ani fasa ya atihim an bawo Allah da sani labaruka za su zo musu ƙarshen abin da ya faru ga wanda aka ban zai zo musu ma kanu bihi ya sahabi amma su suna izgili shi zai zo musu kenan idan su saukar da aya ko wani suna izgili suna cewa kai wannan ai sai dai malamai kan mu kan wanga ai mu wallahi ba mu iyawa suna izgili to Allah ya ce ƙarshen abin zai zo musu abin suke izgili a kai shi ne wa musulmi idan aka saukar da hukunci yayi ma nauyi to abin da ya kamata kai shoyin haka kai magana kakka yi izgili wasu abin da ka ka tayar da abin nan ka kwaro su ya aka saukar da wani abu wanda suka ji bai dace da su ba ya shi wanka ɗaya kama bakin ka amma ka yi izgili ka ce kai wannan sai malamai walla mu kan wallahi wanga hukunci mu kan yayi mana yawa kaga an samu matsala Allah bai so haka ishirin ka ɗaya ka kyale ka kai dai baka iya to ishirin ka ce ko bar wanda ka iya shi to su ka harar shi ya halaka su Allah ubangiji ya sa mu gani gaba sai Allah ta'ala ya ce awa lam yarau awalam yarau ila al-ardi kam anbatna fiha min kulli zawjin karim Allah ta'ala ya ce awa awalam yarau shin su wai ba su gani yanzu ba su kallo ila al zuwa ƙasa kam ambatna nawa muka tsira fiha cikinta ai kasiran da yawa muka tsiran min kulli zawjin daga kowane irin nau'i karimin mai daraja A yi nau'in hasanin wato nau'i mai kyau kasirin nafi mai yawan amfani Allah ta'ala ya ce da yawa daga cikin su muka tsira cikin ƙasa nau'i daban-daban ina idan muka dibi ƙasa da ka tsira suwa akwai wanda ka gani ƙasa ku wanda ƙasa in ka tsira ga wani iri daban kuma duka Allah ya tsira da abu ne ko masu kyawu ko masu yawan amfani kenan Allah madaukakin sarki na son wato mutum ya zanka dibin abin da ƙasa suke tsirarwa tun daga itace zuwa ga hakukuwa zuwa ga abin da mutane ke da abin dabbobi ka ci za ka ga da yawa daga cikinsu munan ta bu kasa in ka ce wani haki wata ƙasa har gane ba kuma san suna ne ba yanzu ka tashi ka ce indiya in ka ce indiya za ka ce wasu wasu hakukuwa ba kuma san sunayen su ba dan ba ku da irin su kamar kihi na ruwanmu na nan argungu in muka ga wani kihi sai mu ce wanga suna ne musu mu ce wanga suna tambuwa wanga suna ta kuma to in ka ce wata ƙasa an ka dauko wani kihi ba ka san suna ne ba dan ba ka taɓa ganin iri ne ba to kama kaman kama ciyawar nan ta wani ciyawar nan in ka gane ka ce waga bullasa wadda harkiya wannan gude gude wanga in ka ce wani sai a dauko wani baka san shi ba in eh? in ka je boko yanzu ka ga hakin ga na boko haram da bana shigo muna wallahi malam wato abin da ya dariya bara na ɗauki 'yan da shi sun kace sun kai min da shi na sai iri wajen wani na ciro an to duk an dashi wuri ko ina sai ya ɗauko ne himin daɓe ɗan nan da aka yi an haga da shi don ka haƙi kai kuma me mai ɗaya ya taho ya kusan gama sai ce wallahi malam wurin gana ka wallahi kusan fiye da rabi da boko haram na an ka ta samu <laughs> wallahi malam nace eh wani ce wallahi malam sai kama ciro shi tidi ba gani malam wallahi wanda boko haram ya kuma ciro wani kuma su masu aiki hannabiya sun da yanzu in ni yawan mamace bai dan na ɗauka rikin kasa wallahi malam ce to yanzu abin da za a yi tun da yanzu mare ce ya yi bari har gobe gobe ta yi kuma za ki ɗauki wasu aiki an ka an kuma cirewa an ka kuma cirewa an kuma samu wani iri kuma an ka so an kuma da sawa to shi yasa abin ya banda ya ina abin da suna ciya ni na duri ya abin da yi duhu shinkafa ta shi wai dubu kwaran ma aka Allah ya ba mu ikon gadewa to gaba sai Allah maɗaukakin sarki ya ce inna fi zalika la ayan hmm. wa ma kana aktharuhum Allah madaukakin sarki ya ce inna fi zalika a cikin wannan Allah ya tsirar da nau'i daban-daban na hakukuwa la aya wallahi akwai aya dalalatun mai nuni ala kamali qudratihi ta'ala wadda ke nuni akan kammala iko na Allah amma wa ma kana aktsaruhum mu'min mafi yawancin mutane ba suna imani ba wato jama'a ko ka dibi haki dai ya kamata imanin ka ya karu don ka san mutum irin ka dai bai iya halitta wannan abu babu wani dubar da bature zai iya iya halitta wannan abu Allah ina ga dama ya hidda ya hidda shi ina akwai kamala iko na Allah a cikin wannan wa ma kana aktsaruhum mu'minin fi ilmi Allah mafi yawancin mutane ba suna imani wato a cikin ilimin Allah ba ilimin Allah ya tabbatar da ba su suna imani ba wa qala sibawayhi kana za'ida ce kana anan wa ma kana aktsaruhum kana anan yace za'ida ce ta kare ai ma aktsaruhum mu'minin fi ilmin Allah ba su yuzu ba su ba su suna imani ba a cikin ilmin Allah Allah ya sani ba su imani wa qada'ihi da kuma hukuncin sa walidhalika la tanfa'uhum amsalu hadhihi al-ayat saboda ka misalin wa'annan ayoyi bai amfani su da komi aya sai ta biyo ta wuce ba su fahimta komi cikin ta yanzu jama'a duk mutumin da ka shiga mota ta kwaɗi da shi yagga ya hita ga wani ya mutu amma shi ya hita ya kamata imani ne ya kawo to amma wallahi wani wanda Allah bai so da imani ba babu abin da haƙarwa haraka ce da ya saba kila ma wurin sabo na zai na bai fasu zuwa sai ya ta ya dawo kaga ya kamata ke wagga aya da Allah ya gani ya kamata ya gode ma Allah ya koma amma mafi yawancin mutane shi yasa ce wa ka'ayyin min ayatin fi samawati wal ardi yamuruna alaiha wa hum anha mu'ridun da yawa kana ganin wata aya sama ko kasa mutane suna shuɗewa suna kallanta amma ba su tsara imani wallahi ya kamata yan uwa musu yau ko mata ka ta ya kamata a tsara imani zama saboda ka san dai wani iko na Allah Allah ya baka mutum a cikin wanga naka kai ka san kai dubara ka baka halitta sannan yau ko Allah maɗaukakin sarki ya baka damar wato ka yi duk inda ka son ka yi ka yi magana a yi magana ka jiya, ka ga abin da ka son ka gani duk waɗanda abubuwa ya kamata mutane su ƙara imani saboda su amma ina mutane in Allah ya riga abin ga mutum sai dai wanda Allah ya gada maka kawai bangiji Allah ka ba mu ikon gane Allah ta'ala ya ce wa inna rabbaka wa inna rabbaka al azizur rahim Allah ta'ala ya ce wa inna rabba kuma lalle ubangijinka lahuwa tabbas Allah shine al'azizu gagarau mabuwayi zul izza Allah ma'abuci buwaya yace yantaki mu'minul kafirin Allah yana yin uqubar kafirai arrahimu kuma Allah ya kasance mai yawan rahama mai zuba rahama yarhamul mu'minin Allah yana rahama ga mu'mini Allah ka samu cikin rahmat yasa yan wa musulmi aka ce rahama Allah ta rinjaye azaba ce abubuwan da Allah ta na rahama sun yi yawa bisa ga azaba ce saboda Allah yana son mu da alkhairi illa kawai mun ba mu son mu kanmu da rahama Allah ka Allah ka tausaya mu thumma zakara ta'ala sannan Allah ya ambaci a qisasin kisoshi guda bakwai li isbat thiqati rusul billah domin tabbatar da amincewar da manzanni suka wa Allah fama kana yasudduhum babu abin da ke iya kange su an tabligi risala ga isar da sako khawf fitna dan jin tsoron wasu fitina min qaumihin daga mutanen su aw Allah yu'minu ko kuma zan ba a imani ko sun ce sun wadi bi hana musu zuwa isar da sako bima unzila ilayhim ga abin da ka sauka musu fa bada bi qissati Musa sai Allah ya fara da qissa annabi Musa ne a li ha. saboda muhimmancin ta bil mawdi ga wannan bagire la yataqaddamuha la ha fi tarikh ba wai saboda ta ita fara zuwa ga tarihi ba kenan kisoshin da za a kawo a kowace kisa ta faru gabanin kissa annabi Musa amma sai Allah ya fara da kisa annabi Musa saboda muhimmancin ta yake cewa الله تعالى يكتوى وإذ نادى ربك موسى وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون yan uwa musulmi abin da yasa Allah ka kawo mana kissa annabi Musa da Fir'auna saboda akwai darasi cikin ta da yawa domin kun gani Musa ko da ya bar gidan Fir'auna fa nan ya tashi don shi annabi Musa alaihi salatu wassalam da Fir'auna yayi mahalki za a yi wani jariri cikin bani Isra'ila zai sanadiyya an shi mulki ne to sai Fir'auna ya dauki matakin a dinga yanke jarabai duk jariri namiji an ka aifa cikin bani Isra'ila sai a yanke shi sai zan aka yi ta yankewa aka yi ta yankewa da aka yi ta yankewa sai suka ba shi ko an fa zubar jini da yawa fir'auna ya kamata a ɗage kafa bana duk wanda an ka a kyale shi amma baɗi duk wanda an ka yafa kuma a yanke shi to ana cikin wannan sai an ka yi annabi harun shekara da ba a yanka jarirai sai annabi harun ya rayu ana nan ana tafiya kuma sai kuma shekarar da aka yanka jarirai sai Allah ya sa aka yi annabi Musa cikin ta shi ko uwa ta ce Allah ya ce mata gawar zaki ki sa cikin akwati ki kai cikin ruwa ki aji ki koma gida ki zaman ki za a dawo miki da shi to ga zan yi ko Allah kuma ta aihwai sai ta yi haka sai Allah ya ja akwati ya kai gidan Fir'auna <laughs> wallahi mala abun wato kissa ana a faɗa ma cewa Allah ya tashi abu ne wallahi ba mu yi hana mu wallahi mala ya kamata sai mu sallama kawai masu wanke wanke kogiyar sa'awa sun kaga akwati sun ka ko sun haka awo an ka buɗe an ga jariri gwanin ban shawa sai ce a ce a yanke shi sai mata ta ce a a gida la ta qatuluhu to Allah ka dauka wanga yaro a fa an yanfa ana yana yi waye amfane mu auna takhiza wala kuma rike shi matsayin ɗanin mu aihu ba wasu malaman tarihi suka ce Asiya ta aure Fir'auna cikin barko ne uwaye suka ce ki aure shi amma an yi sharadi ba mu aure tsakaninsu kamar yadda malaman tarihi suka faɗi dan kasa da kuma badai uz zuhuri fi waqa'id zuhuri yayi wannan magana yace aure na an kai amma babu kwanciyar aure kawai Asiya tana matsayin matar Fir'auna amma babu kwanciyar aure tsakaninsu shi yasa bata aihu ba kamar yadda malamai suka ce sai zan ta wannan dan gidan Fir'auna Musa ya tafi gidan Fir'auna har ma ana cewa Musa dan Fir'auna to kadiba ka gani bayan har ya girma ya yi komi gidan fa abinda ya sa gidan wato da an kai can daji ga wanda ya ɗauko itace ya bige mutum ya mutu saboda haka sai fara fir'auna aka yi zama aka yanke cewa duk wanda ya ga musa ya kashe shi ko ya kamo shi dare ko ya kashe shi akwai abin da an kaza za a bashi sai Allah ya tayar da wani mutum mumi cikin majalisa ya iske annabi Musa ya faɗa innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluka fakhruj manyan mutane sun zauna a yi mitin an yanke shawara za a kashe ka kashe ta gabar gare ta ya hita ya barga ya fama madayana daga can madayana kuma ya yi zaman shekara goma na fiye a ɗaura mai aure da mata yanzu ya kama hanya sai ga Allah ya kira shi cikin daji ya sai buɗa hanya inda take da ya ɓace ma hanya kuma ga sanyi ya kai tana tutar ta cikin ko da ya ce sai Allah ya kira shi shi ya ce wa izna da rabbuka Musa ka tuna lokacin da ubangijin ka ya kira Musa ya Musa inni an Allah ni ni ne Allah ka ji magana direct ni ni ne Allah ka ga duk wani abu yanzu ka ɗebe shi kana magana da Allah yanzu shi za ka ce mai kalimun rahman ko kalimun lahi wasu kuma sai ce kallamu kako <laughs> sai ce kalle kai ba hausa ya iya abin gaba shi na saboda magana da yake da Allah shi yasa aka sa mai rahman abokin magana Allah babu wani takin da tsakanin shi da Allah kai tsaye ka ji magana Allah wannan wata daraja ce da Annabi Musa ya samu shine Allah madaukakin sarki ya ce wa idna da rabbuka Musa ka ambata wa mutanenka ya kai manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam lokacin da ubangijin ka ya kira Musa lailata ra'an nara wa shajara daren da ya ga wuta da itaciya yace aniktil qawmaz zalimin ka tahi ka iske mutane a zalimai fir'auna ka take musu wa'azi ka ji wani aiki kenan mutunan da an kawo rana guda sai a kashe shi an halatta jini ne kuma za an ce kuma ce musu wa'azi ka san wani aiki sai Allah shi yasa malai ce su annabawa da sun amince ma duk abin da Allah ya yi za su yanzu ka diba ko fa lokacin da daren da ana an kahire sun kewaye Madina ana cikin matsala kafirai sama ga dubu goma ya ce wa zai je jimin labarin mutane mai shiga cikin su jimin labarin su kowa na ta ɗari kowa sai ya shiru saboda yana ganin da ya ce kashe shi na za a yi sai ya warka sai ya ga huzaifa ya ce kai huzaifa ce na ce ta hi <laughs> ya ce wala sai ya bar da ɗari ya ce in ka ce duk abin da ka ji haka faɗa ma kowa ka tuka ban labari sai hankali sai ya ƙara kwanci saboda maganar da manzon Allah ya ce in ka dawo ta tabbatar mai wallahi ba a kashi ne sai ku yace yana zuwa kawai iske wa gungun suna jin wuta sai ce a gaishe ku wasu a gaishe ku sai da shiga can inda manya kamishin ya zama sai suka yi to kowa shi ya ya gane kusa da rai sai su rufe kai mi sunanka da ina <laughs> ga ga ya a tambayi su sai tambaya aka yi mutum a cewa to ya kamata mu wace barorin ga wallahi barorin ga muna mutuwa wanga ɗari da ya muna yawa da su wallahi muna barin muna mutuwa da kuma wani kissa da wani mutum ya shirya musu shi na sai manzo Allah ya sai ya dawo ya faɗa manzo Allah ga halin da ake ciki wacewa za su yi kaga in ka diba za ka ga in bi aiki na Allah ne in Allah ya sa ka nemi taimakon shi kawai ka kai ba ka da zaɓi to shi na yake cewa su annabawa da manzanni suna da aminci ga aikin da Allah ya sa su sun san koyi bai faruwa ko wani abu ya faru sun san dai saboda Allah sun kace kuma a ko da mutum ya ai hanya kwarai ta ya mutu Allah ya saka ayyuka mutu san kan kai sa'a duk da yake mutuwa ba sun sana akai ba to amma in ka mutu hanya kwarai ai kai sa'a jama'a eh babu makawa sai an yi ta sai ce anitil qaumaz zalimin ka ce ka iske mutanen azzalumai mutanen fir'auna kenan rasulan kana matsayin manzo sai Allah ta'ala ya ce qaumaz fir'auna su ne mutanen fir'auna kenan su ne azzaluman kawon fir'auna mutanen fir'auna ma'ahu tare da shi zalamu an son sun zalunci kawunan su bil kufur ta hanyar kafirci billahi da Allah madaukakin ku wa zalamu fi bani isra'ila kuma sun zalunci bani isra'ila bisa ibadin ta hanyar bauta da su mai su mai su bayi sun zalunci kawunan su sun zalunci bani isra'ila Allah ta'ala ya ce Allah ala yattaqun shi ala ma'ana ku saurara ji tsoron Allah ya ku mutanen Fir'auna ku ce goya musu haka kun ga Allah madaukakin sarki ya aiki annabi Musa ya je ya faɗa ma Fir'auna gaskiya shi mai wa'azi to sai Allah madaukakin sarki ya ce قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا يغفر خلق لساني فأرسل إلى هارون النبي موسى يتشي قال سي النبي موسى يتشي ربي يا أبنجي إني أخاف أن يكذبون إن جنس أن سقريتاني ina jin tsoron in جنس magana ta ce ƙarya ni kai ni ko wallahi hushi da gani ban ban sassafci ga mutumin da ya kare ka ya Allah da domin an ce annabi Musa alaihi salatu wassalam shina da abin nan na magana wato ina ko kuma saurin magana eh? Eh, eh eh ina ko kuma wato harshen shi wasu malaman tare sun ce garwashi ya samu baki sai harshen ya kone sai zan magana ba ta da kyau da kyau to shi ko wanda mutum mai ina in ya faɗi ya faɗi ba ta hito ba zuciya ɗaya zai ya samu fi zuci sai ina wani bi zuciya ɗaya zai magana ya yi ya yi ta ƙi hitowa kai wani aiki sai Allah sai kai mamaki to ina injin na suke halan wa'anda ka hana mure su ba shi Allah shi yasa inda suke wallahi malam eh eh yanzu ga Arabi Muhammad Arabi Muhammad za yana karatu baka jin ina cikin karatu amma kuma in ya fara magana da kai zaka ji ina tana hitowa amma da ya fara Qur'ani zaka ga ba ta hitowa to shi na annabi Musa ya ce rabbi inni akhafu ayyukadibun ubangiji ina jin tsoron su karya ni su ce karya nake in waɗin magana ka su ce karya nake Waye dai ku sauri sannan kuma kirjina yana kunci ina hasala min takdhibihim himli in su karya ta da karya in su karya ta zan hasala wala yanqalibu lisani kuma harshe na bai sakewa in waɗin magana da ya kamata ya kwaɗi kenan lokacin wato zan zan ji damuwa kwarai da gaske bi a da'ir sa wajen isar da saƙonka inda bi ke lokacin da kirjina ya yi kunci li'annahu yamna'u min al-intilaq al-lisan bil kalam yana hana wato harshe na ya saki da magana al-mutaj ilayhi wanda ake buƙatuwa fit tabligh wa isar da sako kenan in za a isar da sako ana son mutum baki ne ya bude ya saki sako to bakin kuma in ya yi yayi kunci bakin ya saki ya kasa kudin magana i'tazara Musa salatu azar annabi Musa ya kawo uzura guda uku kullum minha kowa daga cikin wayannan uzura guda uku murattabun ala ma qablahu ya danganci abin da ya gabanin walaisa muradu alimtina min risala ba wai yana nihin bai iya zuwa sakon bane a'a yana kawo uzurin shi ne bal muradu abinda an muradu annabi Musa izharul ajiz yana son ya bayyana kasawar shi ne kada ya zan sakon ya zan bai sai da ya kamata an hadal haml ko asaqil wato game da wannan aiki mai nauyi da aka dora masa wa talabal ma'unati alayhi kuma ya nemi taimako da Allah min Allah daga Allah sun makara sun nai ce fa'arsil ila harun ya Allah ka aika zuwa ga annabi harun shi ma ya zan manzo tare da ni ya kama mini ai fa'arsil ila akhi harun ma'i ya sahibu ni sai ya zan abokina fi da'awati fir'auna don kiran fir'auna wa qaumi da mutanensa wa kana harun zaka bi masar a lokacin shi haruna cikin kasar masar zamanai wa musa ta tsuru shi kuma annabi musa ta tsuru sini nan malamai suka ce annabi musa ya roƙa ma dan uwa ne manzanci shi yasa malamai suka ce babu abin da tsada a duniya da lahira duka irin roƙon manzanci Allah ina roƙo mu wani abahi manzanci babu abin da yake girma na duniya saboda eh an ka baka manzanci kamar baka ticket din shiga aljanna sannan duk matsayi na duniya an kore malami daga manzanci an kai karshe shine kololuwa duka da ka zama shi shikenan ka ka ka kullum mukamai na duniya na addini duka daga nan sai a sauko a dawo annabi daga nan sai a dawo limamin juma'a daga nan sai a dawo limamin hausa salawati daga nan sai a yi ƙasa haka na su suke amma rasulullahi ƙarshe karshe gaba jiya. to shi na ya roƙa ma dan uwa ne harun ya zama manzon Allah kuma Allah ya tabbatar mai da wannan sai ya sake cewa walahum alayya dhanbun walahum alayya dhanbun Allah maɗaukakin sarki ya ce walahum kuma su mutanen fir'auna suna da zambun alayya suna da wani zunubi a kaina suna da wani laifi a kaina na kashe musu mutum bi qatli al-qibdi minhu na kashe musu baqibdi mutunan su cikin su na kashe shi ya rasul ya Allah fa akhafu an yaqtuluni bihi ina jin tsoron su kashe ni saboda wannan da na kashe musu Allah ka ji uzuri na to me Allah ta'ala ya ce eh ai wanga aya sai mun ishe take alrabu ko ku qala kalla eh fadhhaba bi ayatina hmm. inna ma'akum mustami'un Allah ta'ala yace qala ta'ala kalla Allah madaukakin sarki ce ina la yaqtulannaka ba su ya kashe ka la yaqtulannaka ba su ya kashe ka dama yanzu Allah ya shahi maganar kisa cikin zukatan su gaba ɗinsu yanzu ba su ko magana kisa yanzu yanzu magana su ɓata kansu suke game da wato abin za a so a ƙalubance su a kai magana kisa yanzu an mance ta babu sa ko an haɗe ta ki babu cikin zuciya ba za a iya ba za a iya taɓa ka ba shi yasa ƴan uwa musulmi wato so da yawa ka ganin abubuwa da suke faruwa Allah ke sa shi ka shiga su da kai ne sai an shiga ga abin da za a yi sai Allah ya wata abin da sai wani abu ya faru wanda ba shi ba to na Allah ta'ala ya ce kalla ina bayyuwa la yaqtunaka ba su iya kashe ka ba ku tafi ai ta wa akuwa kai dan uwanka harun fihi taglibul hadir al ghaib a cikin wannan akwai rinjayar da wanda annan da wanda bai nan kenan ba ku tafi kai dan uwanka kaga in ka diba asalin kalmar larabci wanda bai nan ba a bashi umarni dan yanzu kaga idan mutum na gida baka ta mai tashi don me saboda yau kusa gare ka baka ta mai tahi sau zai kusa gare ka amma sai kaga Allah ya game su biyu sai ce idha ba ku tafi fazha ba ku tafi kai da annan da wancan da bai nan ku tafi ku kaɗu shi ku tafi shi yasa ya ce anan akwai rinjayar da wanda annan da wanda bai nan saboda hikima ta larabci ke nan shi fazha ba ku tafi bi na da ayoyin mu inna ma'akum mustami'un lalle mu muna tare da ku muna ji inna ma'akum lalle muna tare da ku mustami'un muna masu ji ma ta kullu abin za ku faɗa wa ma yu'allafu lakum da za a faɗa muku saboda ka yanzu kan ku tafi yace ujriya majaral jama'a an gudanar su matsayin jama'a ta'aziman lahum saboda girma gare su inna ma'akum mustami'una yace ma'akum tare da ku bai ce ma'akuma ba sai ce ma'akum mustami'una jin abin da ke faruwa saboda ka yan uwa musulmi wannan ne ya kamata mu tsaya idan kun ga ayoyin darasin da suka gwada mana cewa annabawa dai wato suna da kokarin isar da sako Allah madaukakin ba kuma wannan ya gwada babu laifi mai gidanka in ya saka yi kawo uzurinka ka faɗi uzurinka domin kun ga sayyidina Umar da an ka tuho sulhul hudaybiya kahirai suka tare suka ce ba a shiga makka manzo Allah ya aika sayyidina Umar ya ce masa sayyidina Umar ka tafi ka faɗa wa mutanen nan mu ba ba yaƙi mun ka toyi ba yadda kowa ka zuwa shi shi ibada da ɗakin ka'aba ita kawo ba yaki za mu yi ba sai ce ya rasulullah ina da magana ce mi an magana ce ya da uzuri kafin da zan yi hijira na ce na haɗa kalamai masu nauyi ga mutanen nan kuma ya rasulullah ka kafin ya da zahi sosai in na yi ba zan yi hankulin su waɗin waɗi ba amma ina ba da shawara ya rasulullah yi na usman maza Allah ya ce wannan magana ka ta ka ta yi kaga uzuri ne ya ba su haka nan babu lahi idan aka ake ka bada uzuri saboda sayyidina Usman dan dangi na ina da dangi da yawa ciki kuma Mutunna yayi alheri cikin garin Makka saboda ka Mutunna wa mai alfarma in yace ba a tabi kuma haka ta faru sayyidina Usman ya tahi sun kai maraba da shi a sun kai to in dai ɗakin Ka'aba na kai muna ba ka dama ka ce kai ibada to bismillah ka ce kai umrarka ka kai sai ce ai ni ban kasance ina yin wani al'amari ba manzo Allah bai yi ba bai yiwa gani in umra in kuma manzo Allah bai yi ba shi ne da kaiwa sai to mu ne mun baka dama shi sabon da annabi ya aiko ne in faɗa muku ba yaƙi an ka ba yaƙi toyi da ku ba ya toyi ibada ne aka ba to ke ga muhallin kaga muhallin shahid anan shine in an ka aike ka sai ka ga akwai uzuri kana ibada uzuri shi ko wanda a sama gare ka in ya yarda shi kenan inda ya yarda kuma kai dai ka ba uzurin ka jama'a ina fatan mun gane magana saboda ko shi ga ayoyi suna da abin da suka dauke da suna darussa daban-daban Allah ka babu ikon gane da yake lokaci yayi mana roƙon Allah inda muka yi kure cikin karatu mu Allah ka yahe muna inda muka yi daidai kuma Allah ba mu karanta samu aiki da abin da muka ji anan muke cewa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh